Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro bakanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na sarfi Hashim Gumel tare nake da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 11 ga watan Oktoba na shekarar 2022. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin agaji sun ce hararen da Rasha ke kaiwa a Ukraine na kawo cikas ga ayyukansu. Wasu hotunan bidiyo da aka yada a yanar gizo sun nuna alamun ma'aikata a fannin sarrafa iskar gas da mai a ƙasar Iran sun shiga zanga-zangar da ake yi kan kisan wata mata mai shekaru 22. Wani harin jirgi mara matuki ya kashe wani mamban ƙungiyar IS a arewa maso gabashin Siriya. To kanan labaran kenan aka saurara. A cikin shirin a daidai lokacin da rashin kwakwaran matakan tsaro a iyakokin Najeriya ke zama babban kalubale za a ji cewa Wannan dalili da Rigbe Shola ya sa kasar da ke gab da ranta ba hannu kan wata yarjejeniya da wani kamfanin kasar Sin don samar da na'urorin tauraron dan Adam da za su rika zuba ido kan iyakokin dare da rana. To duk akan tsaron ko najeriya ta shirya gudanar da zaben shekara mai zuwa babban sifetin 'yan sandan najeriya ya ba da amsa kalubale ba abu ne mai karewa ba but kalubale ba zai hana mu yin zabe ban Allah ya kuma mun ɗau matakan da in Allah da za a yi zabe idan baka iya manta ba mun yi a nan bara to sai a kasance da mu domin jin cikakkun rahoton nan kamar kowace ranar talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sakko zai kama na amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauran kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin agaji sun faɗa a ranar Litinin cewa hare-haren makamai masu linzami da rashi ke kaiwa a biranen Ukraine suna kawo cikas ga ayyukansu. Dakarun Rasha sun kai hari wasu yankunan biranen Kiev. da karfin da ba a taba gani ba tun bayan da rasha ta yi yunkurin karbe ikon birnin a yakin da ya barke watanni bakwai da suka gabata hukumomin moscow sun ce harin na martani ne kan abin da suka kira hare-haren 'yan ta'adda shugabar gudanarwar kungiyar tarayyar turai ursula von der leyen ta yi allah wari da hare-haren waɗanda aka kai har da wasu birane baya ga birnin na kiev Ta ce na san 'yan Ukraine ba za su tsorata da wannan hari ba kuma na san sun san cewa za mu ci gaba da mara musu baya har sai yadda hali ya yi. Ƙungiyar ba da agajin ƙasa da ƙasa ta Red Cross wacce ke da ma'aikata a ɗari 700 a Ukraine ta ce ta dakatar da ayyukanta. Wasu hotunan bidiyo da aka yada a yanar gizo sun nuna alamun ma'aikata a fannin sarrafa iskar gas da mai a ƙasar Iran sun shiga zanga-zangar da ake yi kan kisan wata mata mai shekaru ashirin da biyu. hotunan bidiyon sun nuna masu zanga-zanga a asuleye wani filin sarrafa iskar gas mafi girma a ƙasar ta iran da ke yankin tekun fasha an ga ma'aikatan suna rera wakar allah wadai tare da kiran a kawo ƙarshen mulkin kama karya wani binciken kwakwab da kamfanin dillancin labarai na associated press ya gudanar a kan hotunan bidiyon ya tabbatar da cewa kamannin wurin da ake zanga-zangar ya daidai da filin da ake sarrafa iskar gas ɗin a ƙasar ta iran kamfanin dillancin labarai na reuters a ranar litinin ya ce wasu hotunan bidiyo na daban sun nuna ma'aikatan kamfanin man abadan da na kangan su ma suna bore wani harin jirgi mara matuki da mayakan da amurka ke jagoranta a arewa masu gabashin siriya suka kai ya kashe wani mamban kungiyar is a cewar kamfanin dillancin labarai na ap wani jami'in tsaro da ya nemi a sake sunansa ya faɗa wa ap cewa harin jirgi mara matukin wanda aka kai a ranar litinin ya kai kaici mutumin ne a daidai lokacin da yake tafiya a kan babur ɗinsa a wani ƙauye da ake kira hamam al turkam sai dai rundunar dakarun amurka bata fitar da wata sanarwa kan wannan hari ba kuma bata amsa buƙatar neman ƙarin haske da kamfanin dillancin labarai na ap ya nema ba akwai akalla dakarun amurka 900 a siriya da ke marawa mayakan kurɗawa baya a yakin da suke yi da ƙungiyar is a lokuta da dama sukan kaikaici mambobin kungiyar ta is mafi akasari a yankin arewa maso gabashin siriya da ke karkashin ikon mayakan kurdawan labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc To na jima kaɗan Mahmudu da sake da labarai. Kafin nan za mu leƙa Najeriya inda ministan cikin gida ya ce Najeriya za ta rungumi wato hanyoyin kimiyya na tarar ɗan adam wajen kula da iyakokin ƙasar da tsawon su ya kai kilomita dubu biyar. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Nasira da Melika ya haɗu mana. largest nations in Africa. So Najeriya na daga kasashe uku mafiya faɗin ƙasa a Afirka, da haka ba zai a ci kowane inci ko santimita na kan iyakar za a iya girke jami'an tsaro don kula da shi ba. I must conclude by telling you that we are the point of signing an agreement with Huawei Chinese company. Wannan dalili ji Ragbe Shola ya sa kasar take gab da ba hannu kan wata yarjejeniya da wani kamfanin kasar Sin don samar da na'urorin tauraron dan Adam da za su rika zuba ido kan iyakokin dare da rana. Ministan ya kara da cewa akwai wani kalubale da ya shafi kan iyakokin na raba jama'a masu al'ada iri ɗaya. Wannan gefe yana wannan ƙasa, wannan gefe kuma yana waccar ƙasar. I visited a part of Ogun where the boundary line runs over the house of the cabinet of the town don tabbatar da wannan bayanin ministan ya ce ya je gidan wani sarkin yarbawa wato kbsc a jihar ogun ya samu layin kan iyaka ya raba gidan sarkin a tsakanin najeriya da ketare ragbe Shola ya ce don rage wannan kalubale ya zama mai muhimmanci gwamnati da jawo jama'a su haɗa kai da jami'an tsaro. da yake magana kan batun kula da kan iyaka don samar da zaman lafiya mai ɗorewa na cikin gida shugaban kungiyar manoma masara ta najeriya modibbo sadiq ahmad na faɗa ya ce ya dace a duba batun hanyoyin burtali da makiyaya ke bi zuwa sassan cikin ƙasa da ƙetare don sake raya su modibbo na faɗa ya ce cin kan iyakar burtali ya haddasa fitina tsakanin manoma da makiyaya da hakan ya yi zagon ƙasa ga tsaro da tattalin arzikin abinci a Najeriya. A yau gine-ginenmu, ma'aikatunmu, guraren kasuwanninmu duk shi ne ya riga ya zama Burtali da aka toshe nan to ba a samar da kuma wata hanya ba. Wannan shi ne babban abin da ya fara assasa rigima tsakanin gwamnati da makiyaya, tsakanin manoma da makiyaya, to wannan abu ne da ya kamata a yi amfani da sarakuna na gargajiya duk wanda ya gaji kakansa ya yi sarauta ko ya gaji babansa ya yi sarauta ya san hanyar shanu wato burtuli dagaci ya sani mai anguwa ya sani hakimi ya sani sarki ya sani to don haka kyautuwa ya gwamnati ta haɗa kai da wannan institution din wajen samar da wa'annan gurare jami'an kwastam da na shige da fice na bayyana cewa suna zuba ido kan hajoji da mutane da kan ratsa iyaka duk da hakan baya hana miyagun iri samun makamai ta hanyoyin dazukan iyakar ko tauraron dan adam zai taimaka wajen hana keta haddin kan iyakokin najeriya nasura da mai kayan murar amurka daga abuja najeriya To Madalla a gaida Nasira da Melika har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Muhammad ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. an gudanar da bikin rantsar da shugaban sojin chadi muhammad idris itno wanda ya karbi ragaman mulki a watan afrilun bara bayan rasuwar mahaifinsa idno zai ci gaba da kasancewa kan karagan mulki na tsawon shekaru biyu wato lokacin da za a gudanar da babban zaben kasar bikin da ya samu halartar shugabannin kasashen afirka ciki har da muhammadu buhari na najeriya kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da hamid mahmud ya aiko mana daga agadas An dai rantsar da shugaban ne bayan da taron muhawara na kasar ya amince da tsawaita wa'adin rikon kwarya duk da cewa wasu daga cikin 'yan siyasa da kuma kungiyoyin tawaye sun kaurace wa zaman. Da misalin karfe goma da rabi na safiyar ranar Litinin a agogon kasar ta Chad ne shugaba Idris Deby tare da rakiyar wasu manyan alkalai biyu ya shiga zauren da aka gudanar da bikin rantsar da shi a birnin Injamena kuma shigarsa a cikin zauren ke da wuya sai ɗaruruwan mutane daga ciki da wajen kasar suka fara ihu da tafi domin yin masalale marhabin a lokacin da yake jawabi jim bayan kafin rantsar da shi shugaba Muhammad Idris Debi ya ce. Wannan ranar na da matukar mahimmanci gare ni kuma babban aikin da ke gabana shine na gaggauta kafa gwamnatin haɗin kan ƙasar wanda za ta yi ƙoƙarin shirya zaɓuka don mayar da ƙasar karkashin cikakken tsarin dimokuraɗiyya. Da haka na yi alkawarin ganin tsarin da ake yi na miƙa mulki ga fararen hula ya tafi daki-daki ba tare da samun matsala ba tare da gudanar da karɓaɓɓen zaɓe da wurinmu shine samun ci gaban ƙasar Chadi. de demain, les Tchad que nous voulons. a wannan karan dai shugaban ya shiga zauren ne saye da fararen tufafi yayin da a gefe akwai manyan baki daga kasashen waje da suka haɗa da shugaban najeriya muhammadu buhari da ministoci daga kasashe irin su niger afirka ta tsakiya jamhuriyar demokuraɗiyyar congo haka zalika akwai jakadan faransa da na tarayyar turai yayin da kungiyar tarayyar afirka ta ƙauracewa bikin niger wacce babbar kawa ce ga kasar chadi ta bayyana yadda tsarin kasar chadi ke tafiya in ji muhammadu muhammadu wanda ya halarci bikin rantsar da shugaban na chadi Mun ba da dukkan goyon bayan da kasar Chari ke bukata da kuma nuna gamsuwar mu kan yadda tsarin ƙasar ke tafiya kamar yadda al'ummar Chadi suka bukata bayan tattaunawar da suka yi. Da haka nake isar da sakon shugaban Nijar Bazum muhammed da mishi fatan samun nasara a wa'adin mulkin da za yi na tsawon shekaru biyu da kuma goyon bayan kasar Nijar bisa babban aikin da al'ummar kasar Chadi suka rataya a kansa. Dubbai 'yan ƙasar Chadi ne dai suka halarci bikin rantsar da shugaban ƙasar. ga kuma wani daga cikin su matsayin na dan dan shadi saboda ina gani haka ya dace saboda mutum ne sabon jini bai taba harkar siyasa ba kuma yanda ya jagoranci wannan shekara ɗaya da wani abu din ba ga laifin shi ba shugaba David mai shekaru 38 a duniya ya karɓi ragamar mulkin ƙasar ne bayan mutuwar mahaifinsa Idris debi itino a ranar 21 ga wata Afrilun shekara 2021 tare da jagorantar gwamnatin mulkin soji mai mambobi 15. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadas, Jamhuriyar Nijar. Muhammad laloki ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yayin da matsalar tsaro ke ci gaba da zama babban kalubale a wasu sassan najeriya babban speto janar na 'yan sandan najeriya alkali baba ya ce a shirye suke tabbatar da ganin cewa an gudanar da babban zaben cikin koshin lafiya daga maiduguri ga harwa dauda biyu da ƙarin bayani babban sifeto janar din yan sandan najeriya alkali baba ya ce a shirya suke su ga gudanar da zaben gama gari ta za gudanar a shekara mai zuwa lami lafiya babban sifeto janar din yan sandan najeriya ya bayyana hakan ne a wata hira da wakilin gidan rediyon murya amurka lokacin da yake kaddamar da wasu ayyuka da ajihohin borno da yobe da kuma bude wasu sabbin gine-gine ciki har da ofisoshin yan sanda da gidajen kwana da dai wasu ayyuka da suka shafi aikin yan sandan babban sifeto din yan sandan ya ce ko da shi an so mu samun sauƙin rashin tsaro a wannan shiya da ke arewa kuma maso gabacin Najeriya amma ba za su yi kasa a gwiwa ba na ganin cewa sun magance wannan matsala baki daya. Ya ce kuma an samu wannan ne sakamakon kyakkyawan dangantaka da ke su da sauran jami'an tsaro da ma jama'an gari wanda ya kira da sauran jama'a da ya ce ya kamata ci gaba da ba su haɗin kai don kawo ƙarshen irin waɗannan matsaloli. Babban sifito din 'yan sandan Najeriya alkali baba ya kuma yin bayani cikin harshen Hausa yana mai cewa. Kalubale ba abu ne mai karewa ba, but kalubale ba zai hana mu yin zabe ba Allah yadda. Kuma mun ɗau matakan da an Allah da za a yi zabe idan baka iya manta ba manya a nan a lokacin da aka yi zabe a nan kowa ya dauka ba za a yi ba saboda tasowan da IPOP suka yi mun wuce na a nan mun je mun yi a iki mun wuce na ikiti mun je mun yi a Osho mun ba wannan mun yi a federal capital na local government saboda haka duka a cikin wannan kalubale ne saboda haka mun ba shugaban kasa wa'adinmu ko kuma alkawari cewa mu dai za mu yi kokori mu ba da security din da ya kamata saboda duk wani wanda yake son ya yi zaben ya fito ya ba mu da iko mu hana wani ya je campaign ko ya je rally ko ya je wani abu amma muna son su ba mu goyon baya saboda mu yi regulation su bar mu mu sa sanyin idanu mu gaya musu idan wane zai yi wane karye ranar da sauransu shi ya je ya samu wani guri daban saboda kar eh, magoyan bayan su eh, su yi ko clash ko su yi fada ko wani abu kuma muna son kamar abin da ya addabi zabubuwan da muka yi abin da ake ce shi board by in ba iya hana aba ya kamata a fahimtar da mutane to amma muna tabbatar maka cewa mu za mu ba da level playing ground shi ma kwamishinan yan sandan jihar borno abdu umar ya yi bayani a wajen bude taron yana mai cewa it will be called that at the height of insurgency precisely 2021 and to today over 30 police stations formations and 24 police barracks were burnt or destroyed by the insurgents. 389 policemen lost their lives. Over 450 policemen were injured. Ce idan ana iya tunawa ana tsaka da rikicin 'ya'yan kungiyar Boko Haram a shekarar 2021 zuwa yau fiye da ofisoshin 'yan sanda guda 30 da barikokin 'yan sanda da wasu gine-gine da 'yan sanda aka kona baki daya. Akwai kuma wasu jami'an 'yan sanda 389 da suka rasa rayukansu yayin da 'yan sanda fiye da 450 suka samu raunuka daban-daban sun kuma kwashe wasu kayayyakin bakin 'yan sanda da kayayyakin fada da dama. As the losses suffered by Borno State Police Command attracted numerous intervention, among which we are witnessing today uh, such an intervention uh, by the Inspector General of Police. Ya ce game da irin wannan asarar da muka yi a Police Command yana bukatan kawo ɗauki sosai. A ciki kuma shine muke ganin irinsa a yau wanda Inspector General din 'yan sandan Najeriya ya yi. Shi ma shugaban karamar hukuman ya so ma zai bayanin 'yan sandan Najeriya ne game da wannan ofishin 'yan sanda da aka gina masu ta musamman kamar haka. Sunana Honorable Bunu Guniri Mainok, the executive chairman of Kaga local government. ya'yi mana kokari an zuwa gina mana upstairs police station wanda ma ana gani a Borno kam ana ga ba irin shi ma akwai namu ne aka fara budewa. Apart from shi police station din ma an yi wa ma'aikata gidaje an sake gyara wannan sofon yau in ka zo ka shiga cikin benishe police station is like kana cikin Abuja ne. Shugaban karamar hukumar Kaga kenan ke bayani game da irin wannan sabuwar gine-gine da aka samar masu don samar da ingantaccen tsaro a wannan yanki haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To Madalla a gaida Haruna Dauda biyu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 da sittin sai kilas talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM baya ga haka lokacin da kuke so za ku iya zuwa mu yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu sai shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. yi wahala ma su yi tunanin tafiya kudancin kasar nan rugan nan wallahi wallahi lokacin da aka ji za a kama ruwa kasa da mun yi daɗi mun yi daɗi kwarai da gaske Jama'a assalamu alaikum ku da wannan lokaci muna fatan kuna nan kalau kamar da muke a nan Washington DC yau muna tafi da kashi na uku na muhawarar da muke game da halin tsaka mai wuya da Fulani suke ciki a Najeriya. Kamar da muka faɗa a baya Fulani suna fuskantar zargi a bangare ɗaya na cewa su ne aka fi gani ko kuma zargin su da cewa suna taukata asa na sassacen mutane da tsaya kan titi suna tare mutane suna karɓi kuɗaɗe. amma a ɗaya bangaren kuma su ne ake ta tausayawa saboda halin wahala da suke ciki a wasu sassa na najeriya musamman a ƙasashen yarbawa to a cikin wannan shiri na yau za mu duba shin ko samar da wasu bukatu na su fulani ɗin zai magance abin da ake fuskanta sannan kuma za mu ji amsa tambayar da za a yi na cewa shin shugabannin arewacin najeriya kama da shi shugaban kasa da kuma gwamnonin arewacin najeriya din duka suna tallafa fulani ko kuma dai sun kawo ido sun saka musu ne a cikin wannan wahalhalu da suke fuskanta kuma me ra'ayi ne game da kiran da gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje na cewa amma daina barin fulani suna zuwa kudu a fassa su zauna arewacin najeriya su fita daga cikin wannan matsaloli da suke ciki ba ta da bata lokaci ba ga wakilin na lagos gida jibrin ta da bakinsa salisu garba sarkin fulanin shagamu da kuma alhaji musa jika na kungiyar kare hakkin bil'adama ta duniya ta amnesty international abubuwan da za ta yi abin da ya shafi inganta rayuwar fulani shine kamar gina musu makarantu da su wurin mashayar ruwansu burkali dai ga baki ɗaya ko kuma abin da ya shafi eh, me yake da suna riga wanda gwamnatin tarayya ta bullo da shi a lokacin da ta ce za ta yi musu riga amma 'yan uwanmu na kudancin ƙasar nan sai suka kasa fahimtar menene ma rigan sai aka yi ta hayaniya har aka dawo aka manta da wannan magana. To shi ko riga ana maganan guri ne wanda aka killace shi bafulatani eh, eh, makiyayi nan ne zai zauna da shanunsa da kuma abincin da za su ci da ruwan kuma da za su sha da kuma makarantun kuma 'ya'yayensu su kaga wannan akwai ƙalubale babba ga musamman ga gwamnatocinmu na arewacin najeriya hmm. domin mai tun da yake abin ya zama kudancin ƙasan sun fassara abin da wani fassara daban da aka ce za a yi wannan rigage domin a samu sauƙi. litinin da satin sanu da saurin dai abubuwan da yake tasowa dangane da fulani. Yau, Hajji Musa da kai maganar shugabannin Arewa. Eh. Kana ganin kamar ba sa taka wani muhimmiyar rawa kenan wajen inganta rayuwar fulani na ko kuma kare su daga eh, caccaka da tsana da ake nuna musu a wasu sassa na ƙasar nan? Ai ba wai kare su da ko caccaka a'a abinda ake magana ma su samu a matsayinsu na 'yan ƙasa mm. shine kamar wannan rugagen su ya kamata su yi kowane jiha ta yi ma nata fulanin irin waɗannan rugagen da kuma gina musu makarantu nasu mm. na 'ya'yayensu na fulani mm. da kuma karantar da su na abin da ya shafi eh, sanin Allah domin me saboda idan za a samu yaron bafulatani ya wayi gari babu ilimin boko babu ilimin arabic ba abin da ya sani saboda haka maganar tausayi da imani a tattare da shi kaga babu shi yasa kake gani sai ka ga su kashe mutum ko kuma su fasikanci da matan mutum ko da 'ya'yayen shi duka da sunan cewa suna neman kudin fansa wanda kuma kaga inda da akwai ilimin kuma gwamnatocinmu na arewacin najeriya sun yi masa abin da ya kamata ina kyautata zaton ba za a samu irin waɗannan matsalolin ba shi yasa ka ji na ɗauko maka maganar nomadic hmm. nomadic ta zama tana gina makarantu a dazuzzukan da fulani suke zaune hmm. sannan ita kuma yan baya wacce take ba da ilimi wanda ya shafi na arabic su ma su shigo ciki su haɗa hannu da yan da ita nomadic domin me saboda a samu abin da ake nema ita 'yan bayan ta karantar da su sanin Allah su kuma nomadi su gina makarantu su zuba malamai waɗanda za su karantar da su ilimin zamani so na gani idan aka yi wannan za a samu sauƙi na al'amura fiye da yadda ake tsammani amma an bar su kara zube su kenan daga wannan gari ba su wannan gari amma inda a nan arewacin najeriya suna samun abin da suke samu ko kuma abin da suke nema kansu dabbobin za su sha a dai samu kwanciyar hankali wanda ya race a wuyan gwamnati inda suna samun waɗannan abubuwa ne domin su yanzu suke jima junansu ciwo a gani a zan koma bangaren shi sarki ji dai bayanan da shi alhaji musa ya yi game da wannan matsala ta fulani da sauran al'umma kawo yanzu akwai kira da gwamnan jihar kano ya cewa a hana fulani zuwa yankin kudancin najeriya da dabbobinsu kukun ya kuka ji wannan kira da gwamnan kano ya kuma gashi bafulatani ne dan uwan kafin eh, ba da amsan gwamnan kano yana son bayani kan in ba eh, abin da jika faɗi da zo eh. yake duka kungiyoyin filanin nan ba su taimaka ma ainihin filani. Eh. kamar yadda fara farko ba za a ce gaba daya ba akwai wasu ka kamar kungiyar mu alhamdulillah kowa riga sani ta ta taka rawa kwarai da gaskiya kudu maso yammacin kasa na saboda lokacin da ban kawo wannan kungiyar ba. Wace kungiya na Ya sunan kungiyar? Kungiyar sarakunan filani. Haka. Kungiyar eh, sarakunan mana filani na kasan Yarubawa. Haka. To shi ne da muka shigo kuma ko ina muka da muka da kama muke zuwa ruga ruga ko ina mu zai wannan mutum na ko na mu gidan sai su gaga. mun sha zuwa mitin wajen sau biyu ko sau uku ne muka je ruwan in yanka mitin yau wannan wajen har gobe za ce za a mitin wajen wannan haka muka ringa zaga muka zanga zaga kuma tun daga lokaci aka daina wannan da ta na rikici to ya kai don shara mu za mu zo mu kai don ya yi laifi mun tabbatar da ya yi laifi mu da kanmu za mu tilasta shi ya biya wannan kuɗin gona idan ko ba idan ko ba mu tabbatar da cewar abun ba haka bane to kaga kuma za za za na lafiya sulhun don ni kana jin da ko lokacin da wani filan suka shiga aka ji sun shiga wani guri su yi fanna gurin nan aka kira ni da bidilanta da dpo gaba da muka je wannan guri wallahi da muka je muka ganin a karya ne a ce karya ake musu su da kansu mutanen da suka zo su kansu bije su kanka da Allah da da suke haka za irin wannan ba sun shafa ruwa da yawa kuma alhamdulillah kungiyar mutum ta yi rawa gani kwarai da gaske a wannan yanki ba zan ce wai akwai mun kama mun kama musu akwai wanda suke wannan ci da ceto da me ci da ceto wani ma suke hada samu a jiya a raunata kamar da wannan abun da ke faruwa yanzu akwai mu kuma akwai ma sa kirki kuma akwai sa kishin filan da akwai wanda kuma ba su kanun filan ne wani abu zai tashi da ta wannan karkashin wannan filan shi so yaji wani abu ma bai faru ba shi zai sa abun ya ba a kama ya ya san da su kama mutum don saboda mai don su samu rabon suke nema akwai irin wannan abubuwan akwai wani irin wanda mun san da su mun san kuma yana faruwa amma alhamdulillah kungiyar mu dai ta kuna filayen ta yi aiki kwarai da gaskiya kudu maso yammacin kasar nan kuma ta magani abin ba kwanan nan ba da aka shigo da wannan magana bangaren siyasa ake sa kawo wannan wannan wannan rikicin na tsakanin filayen da manoma wanda an samu zaman lafiya gaskiya amma inda nake tare shi kuma shine maganar ruga rugan nan wallahi wallahi lokacin da aka ji za a kama ruwa a kasa da mun yi daɗi mun yi daɗi kwarai da gaske saboda me filayen za su zo wuri guda To a gaishe ku malamai barkan ku da aiki jama'a nan muka kawo kashin kashi na uku na wannan tattaunawa ko muhawara da muke ji game da halin da Fulani suke ciki a Najeriya Allah ya kai mu rana wace za mu dawo mu ci gaba da wannan muhawara din. Yanzu a madadin shi Babangida Jibrin wakilin namu kenan da kuma bakin nasa Salisu Garba sarkin fulani mu tare da alhaji musa jika na kungiyar kare hakkin bil'adama ta duniya wato amnesty international sannan da grace alheri abdul ta taimaka wajen hada shirin nan aliyu mustapha sakwati ne daga dc ku huta lafiya to madalla a nan washington dc agogonmu na cewa karfe 1 da minti 27 don kuma ka zo ga mu na karshe labarai a takaice. majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar agaji sun faɗa a ranar litinin cewa hare-haren makamai masu linzami da rasha ke kaiwa a biranen ukraine suna kawo cikas ga ayyukansu dakarun rasha sun kai hari wasu yankunan biranen kiev da karfin da ba a taɓa gani ba tun bayan da rasha ta yi yunkurin karɓe ikon birnin a yakin da ya ɓarke watanni bakwai da suka gabata hukumomin moscow sun ce harin na martani ne kan abin da suka kira hare-haren 'yan ta'adda shugabar gudanarwar kungiyar tarayyar turai ursula von der leyen ta yi allah wari da hare-haren waɗanda aka kai har da wasu birane baya ga birnin na kiev To madalla a gaishe ka masu raro anan maka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan za mu damu ku da wani sabon shirin wanda zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya wanda zai zo da shirin 'yan ƙasa da hukuma Sashen Hausa na mika gaisuwar bangajiya ga mai martaba sarkin Gumel Alhaji Ahmed Muhammad Sani da daukacin hakimansa bisa hawan sallar gane da aka yi a garin Gumel. Ubangiji Allah ya nuna mana tabaɗin baɗaɗa da rai da lafiya. Domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata sai a je shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol. Nisar fil hashin gumel daga nan birnin Washington DC da na shirya na kuma gabatar nake cewa sai an jima da hantsi idan an jima kaɗan za mu zo muku da wani sabon shirin. Salamu alaikum.